يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يا أمة سكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake ba mu damar haɗuwa a cikin wannan shiri mai albarka juma'a babbar rana wanda a cikinsa muke bayanin abin da ya shafi hukunce-hukuncen wannan rana mai girma a musulunci a makon da ya gabata mun yi jawabi akan abin da ya shafi ma'anar sunan wannan rana da dalilin da yasa ake kiranta da wannan suna da kuma wasu daga cikin abubuwan da take banta da su ita wannan rana mai albarka a yau insha Allahu ta'ala za mu dora akan falalar wannan rana ta juma'a rana juma'a rana ce mai tarin falala da girma wanda ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake girmama wannan rana yake kuma fifita ta ta hanyar ƙara yin ibada a cikin wannan rana kamar yadda bayani ya gabata a makon da ya gabata cewa daga cikin abin da wannan rana take banta da shi akwai yawaita salati da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yawaita karatun alkur'ani da na filfili da ambatan allah maɗaukakin sarki daga cikin abin da ke nuna falalar wannan rana da kuma girmanta shine irin gafara ta zunubai da Allah yake yi a cikin wannan rana an karɓo daga salman al-farisi Allah ya kara masa yarda yace ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba mutumin da zai wanka ranar juma'a ya tsarkake jikinsa daidai gwargwadon iyawarsa sannan manzan Allah ya ce ya shafa man shafawa manzan allah ya ce ko ya sanya turare turaren da yake da shi a gida sannan ya tafi masallaci bai raba tsakanin mutane biyu ba kuma ya sallaci abin da allah ya kaddara masa na nafila da ya je masallacin sannan ya shiru ya saurari hudu ba manzo allah ce ba wanda zai yi wannan abubuwa ba wanda zai aikata haka face sai an gafarta masa abin da ke tsakanin wannan juma'ar da mai zuwa wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi shine hadisi na ɗari da da tamanin uku imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba ɗari tara da goma. idan muka dubi wannan hadisi mai girma za mu ga cewa yana cikin falalar wannan rana rana ce da mutum zai samu gafara idan ya kiyaye da abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abu na farko ya wanka ya tsarkake jikinsa daidai gwargwado ya rabu da datti na jiki ya wanke jikin shi babu kazanta a tare da shi sannan kuma ya shafa man shafawa sannan ya sanya turarin da yake da shi a gida irin wanda Allah ya hore masa sannan ya tafi zuwa masallaci da ya je masallacin bai shiga tsakanin mutane biyu ba ma'ana bai zo wani yana zaune da dan uwan shi ko abokin shi ya raba tsakanin su ba ya bata musu rai a'a ya nemi guri inda ba na wani ba inda ba ya takura wani ba ya zauna sannan ya yi sallan nafilfili gwargwadon abin da Allah ya rubuta masa daga a biyu abin da ya sama ko ya a biyu ko ya yi hudu ko ya abin da ya fi wannan sannan kuma ya saurari hudu ba manzo Allah ce ba wanda zai aikata wannan face sai Allah ya gafarta masa abin da ke tsakanin wannan juma'ar da wata juma'a mai zuwa wannan ya rauna mana fadalar wannan rana ashe ba rana ba ce kalama rana ce da mutum zai samu gafara ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki game da yana cikin fadalar wannan rana akwai wani lokaci a cikinta wani ɗan ƙanƙanin lokaci a cikinta wanda allah yake amsa addu'a a cikin wannan lokaci in dai mutum ya dace da wannan lokaci yana mai roƙon allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki zai amsa masa addu'arsa zai ba shi abin da ya roƙa da cewa yana da kyau mu gane amsa addu'a a wajen allah ba lallai ba ne ka roƙi abu ka gan shiga daga shine kana iya roƙa allah maɗaukakin sarki ya baka abin ka roƙi dukiya Allah ya baka ka roƙi lafiya Allah ya baka ka roƙi kaza Allah ya baka kana iya roƙa Allah maɗaukakin sarki ya kaɗe maka musiba da bala'in da zai same ka a dalilin wannan addu'a sai Allah ya kaɗe maka wannan abu shi ma amsa maka addu'arka ko da kai baka gani an baka abin da ka roƙa ba amma dalilin ta Allah ya kawo maka da wata musiba kana iya roƙa Allah maɗaukakin sarki bai baka abin ba ya taskake maka ladan abin zuwa tashin alkiyama to da haka idan mutum ya dace da wannan lokaci a ranar juma'a yana addu'a Allah zai karba masa addu'arsa hadisi ya zo daga abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ranar juma'a sai ya ce a cikinta akwai wani lokaci da babu wani bawan Allah musulmi da zai dace da shi yana yin addu'a a cikin wannan lokaci yana roƙon Allah wani abu face sai Allah ya bashi abin da ya roƙa manzo Allah ya ce a cikin wannan rana ta juma'a akwai wani lokaci da bawa ba zai ma'ana roƙi Allah ba ba zai kasance yana roƙon Allah a lokacin ba face sai Allah ya bashi abin da ya roƙa wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi shine hadisi na 935 a cikin Sahihul Bukhari da Imam Muslim shine hadisi na 852 cikin Sahih Muslim wannan hadisi yana gwada mana ashe ranar juma'a tana ɗauke da wani lokaci da lokaci ne da addu'a ba ta faduwa ƙasa banza malamai sun yi bayani mai yawa wajen wane lokaci ne wannan shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wancan hadisi da makamantan shi sai malamai suke bayani masu yawa domin fito da wannan lokaci mai albarka kusan akwai magana za ta kai kusan arba'in ta malamai wajen bayanin wannan lokaci kamar yadda alhafiz ibn hajar ya kawo cikin fathul bari daga cikin irin bayanan da malamai suka yi wasu suka ce shine lokacin da aka yi kiran sallar asuba na wayewa garin juma'a ma'ana in an yi kiran sallar asuba na wayewa garin juma'a to lokacin ya shiga wasu kuma suka ce idan an yi kiran sallar juma'a ma'ana in kira kiran sallar juma'a wanda liman zai yi hudu ba suka ce to lokacin ya shiga wasu malamai suka ce a'a wannan lokaci yana fara daga bullowa alfijir na ranar juma'a har zuwa fitowar rana don haka daga bullowa alfijir zuwa fitowar rana shine wannan lokacin sai mutum ya ribaci wannan lokacin wajen yin addu'a idan ya dace sai allah maɗaukakin sarki ya amsa masa wasu malamai suka ce a daga lokacin da rana ta yi zawali ma'ana rana ta karkace daga tsakiyar sama har zuwa fara sallar juma'a ko shigowar liman ma'ana da zarar ranar juma'a kaga rana ta yi zawali to lokacin ya shiga har zuwa lokacin da liman zai hau kan mimbari misali mukaddara rana tana yin zawali sha biyu da kwata ko sha biyu da rabi to da zarar sha biyu da rabi ta yi rana ta yi zawali har zuwa lokacin da liman zai zo ya fara hudu ba wani liman yakan hau mimbari karfe daya wani yakan hau karfe daya da kwata wani ma karfe daya da rabi to da zarar ya hau mimbari shi shikenan lokacin ya kare haka wasu malamai suka faɗa wasu malamai suka ce a'a ai daga lokacin zawali har zuwa faduwar rana da zarar rana ta karkace daga tsakiyar sama ranar juma'a wannan lokacin ya shiga har lokacin da rana za ta faɗi da haka ka ribaci lokacin ka yi ta addu'a kana ambatan Allah sai Allah ya karɓa ma abin da ka roka magana ta biyar suka ce a'a daga fitowar liman har zuwa fara sallah kenan da fitowar liman da hawan samin bari da yin hudu basa duk lokaci ne na karɓa addu'a suka ce to lokaci ne da in mutum ya addu'a Allah zai karɓa har zuwa kuma a fara sallah da an fara sallah lokacin ya ƙare wasu malamai suka ce a a lokacin shine lokacin fitowar liman liman yana fitowa lokacin yayi yana fara hudu ba kenan wasu suka ce a a shine daga zaman liman akan mimbari zuwa ta da sallah zaman da liman zai akan mimbari shine wannan lokaci magana ta takwas suka ce a da fara hudu ba zuwa karshen ta daga liman ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshen hudu ba shine lokacin karba addu'ar wasu malamai suka ce a lokacin da liman ya zauna tsakanin hudu ba biyu ma'ana in liman ya yi hudu ba farko yakan zauna idan ya zauna to gabanin ya tashi wannan dan lokacin shine lokacin karba addu'a din wasu ka ce a yayin saukar liman da kan mimbari yayin da liman yake saukowa da kan mimbari shine lokacin karba addu'a din magana sha ɗaya suka ce bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana ma'ana ranar juma'a bayan an yi sallar la'asar har zuwa faduwar rana wannan lokaci shine lokacin da manzan Allah ya faɗa shi ya ishara zuwa gare shi wannan kaɗan kenan daga bayanan malamai wajen bayanin wannan lokaci mai albarka da ake amsa addu'a a cikinsa a ranar juma'a mai son ƙarin bayani ya fathul bari na al-imam alhafiz ahmad ibn ali ibn hajar al al-asqalani rahimahullahu ta'ala juz'i na biyu shafi na da 416 zuwa 421 bugun madaba as-salafiyya ko darul ma'arifa ya kama ganganin malamai har guda arba'in wajen tantance wannan lokaci wannan mun faɗi kaɗan ne daga cikin maganganun da ya kawo sai dai zancen malamai zancen da malamai suka fi karfafawa suka ce shi ya fi rinjaye ne wannan lokaci bayan sallar la'asar ne har zuwa faduwar rana kaduwa fathul bari alhafis ibn hajar ya tabbatar da haka ya ce shi magana cewa lokacin yana fara daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana wannan magana ita tafi karfi domin tana da dalilai da yawa sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yawa sun tafi kan cewa wannan ne lokacin don haka sai kai bawan Allah duk ranar juma'a ka ribaci wannan lokaci bayan la'asar ka zauna kai karatun alkur'ani ka zauna ka ambaci Allah ka zauna ka yi addu'a ka roƙi Allah da izinin Allah in ka dace da wannan sa'a din Allah maɗaukakin sarki zai amsa ma abin da ka roƙa kamar yadda muka yi bayani amsa addu'a da ɗayan abubuwa guda uku ko dai Allah ya baka abin da ka roƙa Allah ba ni kuɗi Allah ya baka Allah ba ni abin hawa Allah ya baka Allah ba ni lafiya Allah ya baka Allah ba ni kaza Allah ya baka wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin amsa addu'a da za a ce Allah ya amsa addu'ar wani ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya kaɗe maka wani musiba ko wani bala'i a dalilin wannan addu'a din Allah ya kaddara kaza zai same ka amma idan ka yi addu'a a wannan rana sai Allah ya sassauta wannan abu sai a kawo maka da shi ko ba haushi ma yakan ce sadaka maganin musiba to addu'a ma maganin musiba ko kuma ubangiji ya taskake maka ladan kayi addu'ar ba a baka abin da ka nema ba amma an baka lada mai yawa shi ma nau'i ne na amsa addu'a din to da haka mutum sai ya ribaci wannan lokaci na ranar juma'a musamman daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana mutum ya zama ba wai lalle sai ka bar aiki ba kana aiki kana ambatan Allah kana aiki kana addu'a idan kai dan kasuwa ne yayin da aka zo kasuwanci ka yi idan ka samu zama ka ambaci Allah idan ma'ana kai direba ne kana tuki kana ambatan Allah a wannan lokaci kana kokarin ka dace da wannan lokaci din in kai ka zane kowa dai da irin wannan amma wanda zai zauna ya kawwame kansa ya ambaci Allah babu shakka zai fi dacewa zai fi samun ma'ana falala da samun nutsuwa to wanda ya nuna mana falalan wannan rana cikinta ake da irin wannan lokaci mai tsada wanda wata riwaya manzan Allah ya nuna da ɗan yatsansa yana ƙanƙanta lokacin cewa lokaci ne ɗan kaɗan ɗan ƙarami shi sa malai suka ce daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana ma'ana kai kuma za ka zarce kana yi don ka dace da wannan lokaci din sannan yana cikin falalar wannan rana ta juma'a ita ce ranar da ta fi sauran ranakun alheri littafin sauran ranaku alheri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi alherin yini da rana ta bullo a cikinsa shine ranar juma'a wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi shine hadisi na 854 a cikin sahih muslim mafi alherin yini shine yinin da ranar juma'a yinin da rana yinin ranar juma'a shine mafi alherin yini ashe yini ne mai alheri wanda ya kamata musulmi su amfani da wannan rana su samu alherin da ke cikinta sannan yana daga abin da yake nuna ma falala wannan rana ranar juma'a ita ce ranar da allah ya bayar da ita kyauta ga wannan al'umma kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata al'ummomin da suka gabata sun yi kokarin gano ta amma allah bai ba su dace ba allah bai sa sun dace ba allah bai datar da su ba sun gano wannan rana sai wannan al'umma ita ce allah ya datar da ita ya mata kyauta ta gane wannan rana mai girma an karɓo daga abu huraira allah ya kara masu yarda yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mu ne karshe a jerin al'ummu ma'ana mu wannan al'umma ta manzan Allah mu ne karshe daga mu babu wata al'umma mu ne al'umma karshe nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah mu ne karshe a jerin al'umma kuma mu ne gaba a ranar tashin alkiyama a jerin al'ummu kaga al'umma annabi nuhu ta riga mu al'umma annabi musa ta riga mu al'umma annabi shu'aib annabi ibrahim annabi ilyas annabawa da dama sun wuce mu ne muka zo mu ne al'umma karshe daga mu babu wata al'umma amma ranar tashi alƙiyama manzo Allah ce mu ne gaba sai dai an ba su littafi gabanin a bamu bai da annahum utul kitaba qablana an ba su littafi gabanin mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce wannan juma'a wannan rana ta juma'a ita ce ranar da aka wajabta musu su girmama mata sai suka yi sabani wajen gano ta an wajabta wa yahudu su girmama wannan rana amma suka yi sabani wajen gano ta an wajabta wa nasara su girmama wannan rana suka yi sabani wajen gano ta manzo Allah ce amma mu sai Allah ya shiryar da mu zuwa gare ta ai fahadana Allah subhanahu wa ta'ala ilaiha sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga wannan rana muka gano ta dan haka duk mutane bin mu suke in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allahu akbar manzan Allah ce duk mutane bin mu suke dan me manzan Allah ce Yahudawa gobe ma'ana yahuda gobe suke girmama rana asabar wato ranar asabar kiristoci kuma jibi wato ranar lahadi su al-yahud suna girmama yau sabti rana asabar wanda sun kokarin su gano juma'a amma ba su gano ba sai suka fada asabar su kuma nasara suna girmama ranar lahadi sun yi kokarin su gano juma'a ba su gano ba suka ranar lahadi kun ga kenan muni a gaba suna bin mu a baya da haka manzo Allah yake cewa duk bin mu suke a baya kiristoci suna girmama jibi wato ranar lahadi ita suke girmamawa mu kuma muna girmama ranar juma'a wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi Bukhari ya rawaito shi hadisi na 876 Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 855 Allahu akbar ashe rana ce mai girma ashe rana ce mai dimbin falala ashe rana ce da Allah ya mana kyautatta to ku abinda za mu karɓi wannan kyauta hannu biyu mu kiyaye dokokin Allah a cikinta mu ribaci alherin da ke cikinta mu koma zuwa ga Allah mai amfani da wannan rana ta hanyar kusanta mu zuwa ga Allah madaukakin sarki don mu ci riba wannan rana wannan hadisi yana nuna mana cewa ranar juma'a rana ce da Allah ya shiryar da mu zuwa gare ta wato gane ranar juma'a ma shirya ce daga Allah madaukakin sarki muka gane ta amma al'umman bayan mu waɗanda suka gabace mu Allah bai sa sun dace wajen gano wannan rana mai girma ba ashe wanda zai zama baya zuwa sallar juma'a bai ribaci wannan ba bai gane ranar juma'a ba wanda zai zama yana saba wa Allah cikin wannan rana da dare da rana da yini ya saba wa Allah cikin wannan rana shi ma bai gano wannan ranar ba wanda zai sakaci alheri ya wuce shi a cikin wannan rana hakika shi ma bai gano wannan ranar ba cikakken wanda ya gano wannan rana shine wanda ya san ranar juma'a ya amfani da daranta wajen yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati ya amfani da yininta wajen zuwa sallar juma'a ya amfani da yininta wajen sauraron huduba ya amfani da yininta wajen yin sadaka a cikin wannan rana wajen bin iyaye wajen kyautata makota wajen kyautata wa iyali wajen aikin alkhairi wajen yin addu'a wajen karatun alkur'ani hakika ko shakka babu wannan shine ya gano ranar juma'a kuma ya yi amfani da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar rana ce mai falala daraja ko wannan hadisi kadai mutum ya karanta ishe nuna masa ashe ranar juma'a ba karamar rana ba ce babu ko shakka ranar juma'a babban rana ce yana cikin falalar wannan rana ta juma'a ita ce ranar da idan mutum ya yi wanka a cikin ta ya tafi masallaci allah zai allah maɗaukakin sarki zai bashi manya-manyan lada in yi wanka a cikin wannan rana ya masallaci Allah zai bashi manya-manyan lada an karɓo daga abu horaira ta Allah ya kara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan janaba wanda yake gwada mana a shi wankan juma'a irin wankan janaba ne yadda kake yin wankan janaba haka ake yin wankan juma'a in kana so gano ya ake yin wankan juma'a to ka kalli ya ake yin wankan janaba wankan janaba kuma abu ne sananne mutum zai fara idan ya shiga banɗaki da ruwa mai tsarki mai kyau wanda ƙanshinsa ko ma'ana launinsa ko ɗanɗanon shi bai canza ba da najasa ma'ana ruwa ne tsarkakakke ruwa ne mai kyau mutum zai karkato da ruwan ya wanke hannunsa tafukan hannayensa kamar yadda mutum yake yayin da zai fara alwala in ya wanke tafukan hannayensa suka wanku sau uku sai kuma ya wanke al'aurarsa gaban shi ya wanke gaban shi idan ya gama sai kuma ma'ana ya yi alwala kamar yadda ya zo a hadisi idan mutum ya yi alwala sai kuma ya ɗebo ruwa sai ya zuba akan shi sau uku ya cuccuɗa ya cuccuɗa idan ya zuba sau uku sannan kuma sai ya ɗebo ya zuba a sauran jikin shi in ya fara da dama zuwa hagu yayi ya kwala ruwa a ko ina ya wanke ko ina a jikin shi to in mutum ya irin wannan wanka na ranar juma'a manzo Allah ya ce wanka irin wankan janaba sannan ya tafi masallaci da wuri to kamar ya yi sadaka ne da raƙumi allahu akbar wato duk wanda yi wanka ranar juma'a irin wankan janaba ita masallaci da wuri kamar ya yi sadaka ne da raƙumi dan uwa ka san nawa ake sai da raƙumi kuwa to ka bincika raƙumi mai kyau mai kwali to kamar ka sai raƙumi ne da wannan ɗimbin kuɗin ka yi sadaka da shi yanzu kila wani aka ce ba da sadaka dubu hamsin ba zai iya ba dubu talatin ba zai iya ba dubu arba'in dubu sittin dubu saba'in to ka kaddara ma ka sai raƙumin dubu saba'in dubu tamanin kamar ka yi sadaka ne da raƙumin da ka siya da wannan kuɗin idan ka je juma'a ranar farko ka je da wuri sai manzan Allah ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce wanda kuma ya yi wanka ya tafi a lokaci na biyu to kamar ya yi sadaka ne da saniya sannan manzan Allah ce wanda kuma ya tafi a lokaci na uku to kamar ya yi sadaka ne da rago ragon ma mai kaho dan rago mai kaho yana da kima a cikin raguna sannan manzan Allah yake cewa wanda ya tafi a lokaci na hudu to kamar ya yi sadaka ne da kaza wanda kuma ya tafi a lokaci na biyar to kamar ya yi sadaka ne da kwai idan liman ya zo ya hau mimbari sai mala'iku su halatto suna sauraron zikiri wato suna jin hudu ba wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na 881 da kuma sahih muslim hadisi na 850 to wani zai iya cewa ya zan iya gane lokaci na farko ya zan iya gane lokaci na biyu ya zan iya gane lokaci na uku waɗannan lokuta suna farawa ne daga hudowar rana zuwa lokacin zawali ma'ana ka lissafa yaushe rana take bullowa kaddara yanzu rana na bullowa karfe shida misali rana na bullowa karfe shida to kaga bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu mukaddara sha biyu rana za ta yi zawali ko sha biyu da rabi ko karfe ɗaya rana za ta yi zawali kaga muna da awa shida to awa shida ɗin nan sai ya kasa ta kashi biyar to in ka kasa ta kashi biyar to kaso na farko shine lokacin farko kaso na biyu shine lokaci na biyu ma'ana an ka ɗauke ta awa biyar ko awa shida sai ka ce to shi kenan kaso na farko shine karfe bakwai kaso na biyu shine karfe takwas kaso ka lokaci na uku shine karfe ma'ana tara lokaci na hudu shine karfe goma lokaci na biyar shine karfe sha ɗaya haka daga dai lokacin da rana ta yi zawali zuwa lokacin da rana ma'ana lokacin da rana ta hudu zuwa lokacin da rana ta yi zawali sai mutum ya kasa wannan lokaci biyar to lokaci na farko shine idan mutum ya je masallaci a wannan lokacin kama ya yi sadakar rakumi ne to wannan yana nuna mana falalar wannan ranar wannan kaɗan kenan daga cikin falalar ranar juma'a kuma za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abubuwan da mutum zai yi ya samu wannan falala da lada Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu mu samu wannan falala da wannan lada da ke cikin wannan rana mai albarka to sai mu zo kan sallar juma'a da hukunce hukuncenta sallar juma'a ita ce sallar da ake cikin wannan rana mai albarka rako'i ne ake yi guda biyu bayan ma'ana ranar juma'a ta fito ana yin su ne a lokacin sallar azahar da kuma bayan liman ya yi hudu ba sallar juma'a wajibi ce a dukkan akan dukkan wani namiji duk wanda ya cika waɗannan sharaɗai da zan ambata sallar juma'a wajibi ce akan shi na farko namiji balagagge abu na biyu abu na uku lafiyayye abu na hudu wanda yake ɗa ba bawa ba abu na biyar mazaunin gida ba wanda yake matafiyi ba ka duba littafin bidayatul munshahid na ibn rushd juz'i na ɗaya shafi na biyu da littafin al-mulakhas al-fiqhi na sheikh salih al-fawzan hafizahullahu ta'ala juz'i na biyu shafi na 276 da 56 57 za ga waɗannan bayanai wannan hadisi yana gwada mana wanda sallar juma'a ta wajaba akan shi dalili ko ya zo a cikin hadisin tariq ibn shihab yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce juma'a haƙƙi ne na wajibi akan dukkan musulmi amma banda mutum hudu manzon Allah ce bawa ba ba wajibi bane akan ba waje masallacin juma'a shi yasa a can muka ce da sannan manzo Allah ce ko mace ba wajibi bane kan mace sallar juma'a in ta je babu laifi amma ba wajibi bane akan ta sai manzo Allah ce ko yaro da haka sun ce balagagge wanda bai balaga ba juma'a ba ta zama wajibi akan shi ba ko kuma mara lafiya wanda bai da lafiya ba ta zama wajibi akan shi ba wannan hadisi Abu Dawud na ne rawaito shi da wannan hadisi muka gane cewa ashe ga wanda juma'a ta wajaba akan su na farko musulmi dan arne yanzu magana da ake musuluncin shi ake magana ba sallar juma'a shi ba in yi sallar juma'a bai musulunta ba za a karba ba duk aikin da zai na ibada in dai bai musulunta ba za a karba ba da haka musulmi ya zama kuma ɗa namiji ba mace ba ya zama kuma baligi ya balaga ya kai munzarin da shari'a ta hau kan shi shekarun balaga malamai sun yi saɓani wasu ce daga shekara sha biyar in namiji ne ya balaga amma dai magana fi inganci daga lokacin da alamu suka bayyana gashin mara yana cikin alamun balaga yin mafarki yana cikin alamun balaga mace ta fara fitar da ma'ana mama yana cikin alamun balaga fitar da jinin al'ada ga mace yana cikin alamun balaga to wajibi akan namiji amma wanda yake ya kai munzalin balaga sannan abu na gaba ya zama ɗa ne ba bawa ba sannan lafiyayye dan mara lafiya shari'a ta mai rangwame sannan wanda yake mazaunin gida ba matafiyi ba kamar yadda wannan malamai suka yi bayani hakanan a wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa juma'a na kan duk wanda ya ji kiran sallah juma'a na kan duk wanda ya ji kiran sallah da haka a nan wanda ya ji kiran sallah ma'ana yake kuma baya cikin waɗancan guda hudu da manzan Allah ya togace waɗannan hadisai da ire-iren su suka sa malamai suka dakan cewa zuwa sallar juma'a wajibi ne dan manzan Allah ya juma'a tana kan duk wanda ya ji kiran sallah sai wanda hadisi ya togace waɗanda su ne mata yara da bayi da matafi waɗannan su ne wanda juma'a bata waje ba a kansu ba amma da za su je su sallar juma'ar babu laifi Allah zai karba zai ba su lada mace in ta tafi sallar juma'a ba laifi za mu ga kasar Hausa tsofaffi su suke zuwa sallar juma'a cikin mata amma ba sharadi bane sai tsohuwa in dai ma'ana akwai amincewar mai gida akwai gurin da aka tanadar wa mata ba fitina ba laifi mace je masallacin juma'a amma da zata sallar ta a gida yafi alkhairi yafi lada haka aka fi so haka nan yaro ba wajibi bane akan shi je amma ya je dan ya koya dan ya saba haka ake so haka nan bayi ba wajibi bane akan su amma ubangidansu ya bar su je su sallah tare da musulmi wannan shi aka fi so amma in ubangida ya hana shi bai je ba to kenan Allah ya dauke masa mara lafiya shi ma an dauke masa idan idan mutum baya cikin waɗannan to wajibi ne ya amsa kiran sallar juma'a musamman wanda zai ji kiran sallar juma'a to wajibi ne ya je sallar juma'a da haka kenan waɗanda ba sa zuwa sallar juma'a babu shakka suna cikin sabo suna cikin laifi suna cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana suna aikata abin da Allah ya hana don wajibi ne akan shi abin takaici sai ga mutum matashi amma ba zuwa sallar juma'a sai ga magidanci wani sai ce ma shi shekara kaza ma bai je sallah ba wannan abin abin abin takaici ne abin ai kuka ne a zubar da hawaye kana lafiyayye baka da uzuri a gurin Allah madaukakin sarki ga manzo Allah yana cewa sallar juma'a haƙƙi ne akan duk wanda ya ji kiran sallah me zaka ce wa Allah madaukakin sarki da haka yana cikin abin da ma za mu bayani filla filla in Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba hukuncin barin sallar juma'a da gangan me hukuncin wanda ya zuwa sallar juma'a da gangan lafiyar shi kalau gashi yana mazaunin gida ba matafiyi ba bai da wani uzuri a shari'a babu dalili haka kurin yana zaune a yi sallah baya zuwa babu shakka hadari ne mai girma kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka gwada yin haka da haka yana da kyau mu gane duk wanda yake yana cikin waɗannan sharaɗai namiji ne ba mace ba ɗa ne ba bawa ba sannan ba yaro ba ne balagagge ne ya riga ya balaga sannan kuma ba matafiyi ba ne ma'ana yana cikin zaman gida ba yana kan hanyar halin tafiya ba to wajibi ne ya amsa kiran Allah ya ji sallar juma'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu zuwa ga abin da baya so abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure ubangiji Allah ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh